Batun aika sammaci da hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ke yawaita yi a duk lokacin da wani ɗan Najeriya ya bayyana ra'ayinsa game da muhimman abubuwa da suka shafi ƙasar ba sabon abu ba ne kuma na baya-bayan nan shine sammacin da hukumar ta aikawa tsohon kakakin majalisar wakilan ƙasar gali Umar na Aba. bayan furcinsa akan gazawar gwamnati da shugaba Buhari ke jagoranta tare da bayyana ajandar ƙungiyarsa na NC Front na kawo sauyi a ƙasar gabanin zaben shekarar 2023. Babban daraktan ƙungiyar fafutuka ƙara haƙƙin fararen hula ta Sizla kuma babban wakilin kungiyar Transparency International Awal Musa Rafsanjani ya yi bayani akan gayyatar da hukumar DSS ta yi inda ya ce suna wuce gona da iri tare da bata wa gwamnati suna. Wannan gayyata da hukumar DSS ka yi wa tsohon kakakin majalisa kan batun da na faɗan gaskiya yadda kasar nan kowa yake kuka. To ni na ga cewa suna wuce gona da iri kuma wannan ba shine tsarin da doka ta ce su aiki akai ba. A demokuraɗiyya cikin tsarin mulkin mu na kasa an ba wa kowa ɗan Najeriya ya faɗi albarkacin bakinsa kuma a dama da shi ta cikin uh, siyasa tattalin arziki da sauransu ba zai yi kawai mutane hana su tofa albarkacin bakinsu ko kuma hana su faɗar ra'ayinsu akan yadda suke ganin ake tafi da tsarin mulki da kuma yadda ake tafi da al'umma ba wannan gayyata da aka yi ya daɗa nuna wa mutane kan cewa waɗanda suke irin gashin waɗannan hukumomi suna ci gaba da keta haƙƙin bil'adama suna ci gaba da ɓata sunan demokuraɗiyya suna ci gaba da ɓata sunan gwamnatin ma da suke karewa don in suna yin wannan ne don su kare gwamnati to wannan ba kare gwamnati bane suke yi suna wa gwamnati ma bakin jini ne suna da janyo shi shugaban kasan ma bakin jini awwal musa rafsanjani ya kuma kara da cewa daman yan najeriya duk sun gaji suna kuka musamman mutanen arewa harkar rashin tsaro rashin kwanciyar hankali yunwa talauci da yara fama da harkar kwaya da sauransu da daba to an kasa yin komai don a agaza musu a jawo hankalin jama'a don a kawo gyara don a kawo gyara a cikin harkar eh, jagoranci shugabanci din da siyasar da sauransu. Duk kokarin ji ta bakin hukumar DSS bayan tuntubar hadiman hulɗa da jama'ar hukumar Peter Abna ya ci tira. Yan Najeriya da dama dai na ci gaba da bayyana rashin gamsuwarsu da salon sammaci ko kuma gayyatar da hukumar DSS ta ɗauka tun da shugaba Buhari ya ɗara kan karagar mulki. Suna mai mika buƙatar neman sauyi tare da bawa 'yan ƙasar damar tofa albarkacin bakinsu ba tare da fargabar gwamnati za ta kama su ba kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar. A cikin makon da ya gabata ma hukumar DSS ta sammaci tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya Sa'adatu Obadaya mai lafiya akan furucinsa a yayin shirin gidan rediyon Nigeria Info game da ayyukan 'yan ta'adda inda ya ce ya samu bayanan sirri daga wasu tubabbin 'yan Boko Haram cewa ɗaya daga cikin gwamnonin arewacin Najeriya ke jagorantar kungiyar Boko Haram lamarin da ya kai ga cin tare gidan rediyon na naira miliyan biyar saboda zargin yaɗa kalaman ɓatanci. Abin jira a gani shine yadda sammacin da hukumar DSS ta yi wa Gali Umar na Abba zai kaya. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.